mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan ayyukan jin kai mr stephen o'brien wanda ke kammala ziyarar yini biyu a nan nigeria ya ce abin da ya gane wa idonsa dangane da wahalar rayuwa da waɗanda tarzumar boko haram tarba da gidajensu na ƙara ta'azzara mr o'brien wanda ya ce tarzumar boko haram ta ta tagayyar kimanin mutane miliyan tara da dubu ɗari biyu a ƙasashen yankin tafkin chadi kuma cikin wannan adadi kimanin mutane miliyan biyu 'yan Najeriya ne waɗanda ya ce sun shafe fiye da shekaru biyu suna cikin halin kakanikayi mataimakin babban sakataren na majalisar Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce. Za mu samar da yadda za a yi hoɓɓasan cima bukatu irin na jin kai da 'yan gudun hijirar ke tsananin bukata. Muddin in ba a yi hakan ba, to babu wani abin da za ka bai wa ɗan adam a matsayin wata dama ta rayuwa bisa irin taskun da muka ga suke ciki a halin yanzu. Uh, Darakta janar na hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya wato nema Alhaji Sani Sidi ya ce. And now that uh, a lot of Yanzu da rundunar sojan Najeriya ke dab da kawo karshen yakin Boko Haram, aikin jin kai na sauyawa daga ba da agajin gaggawa ya zuwa na maido da waɗanda wannan tarzoma ta gigita cikin hayyacinsu. To shin yaya ƙwararru kan ayyukan agaji ke kallon wannan kalamai na mataimakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar? Alhaji Grema Tirab, tsohon shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ne a ɗaya daga cikin jihohin da ke arewa maso gabashin Najeriya. Kwarai ai abun da ya zo ya gano wa idonsa ai shine abun da yake faruwa a zahiri Buhari ai ba shi ya fara wannan maganan ba. Shugaban kungiya na ICRC na duniya shi ma ya ta bayyana wannan maganan yace abin da ya gano wa idonsa musamman jihar Borno lalle lalle ya ga abin al'ajabi domin mutane suna mutuwa dalilin yunwa, tututtuka da kuma rashin abinci ne da kuma magunguna na marasa lafiya da dai. Muna da 'yan gudun hijira 'yan kaɗan ne ba su ce dubu ɗari ba a cikin sasannin da aka kewayo Duk wannan kayan da ake kawowa, dukiyoyin da ake jira da wannan kasa baki ɗaya, wallahi idan an zauna a an yi tsari kyakkyawa zai ishe mutane amma baya isan mutane shi yasa kowane ne gobe idan ya zo ya ga halin da yan gudun hijira suke ciki lalle lalle sai ya koka a madadin su dalilin rashin kulawa kyakkyawa Hassan mai Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria